وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan majalisi na mai albarka na mako-mako da muke karatun tafsiri a cikinsa cikin littafin at-tashil ulumi tanzil na malam ibnu juzay al-kalbi a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar hudu ga watan zarka'ada na shekarar 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da hudu ga watan shida na shekarar ashirin 2022 tun iladiyya muna karatu a cikin suratul fatiha suratul Umar qur'an amma da ga mana shimfiɗa mukaddima da abubuwan da ya kawo na fa'iloji daban-daban cikin mukaddima sannan ya kawo mana tafsirin isti'aza sannan bayan isti'aza ya kawo tafsirin basmala daga basmala muka shiga Umar qur'an muna cikin da ya kawo su kan fawa'id fa'ida ta ɗaya fa'ida ta biyu wanda ga za mu tashi kan fa'ida ta nawa ne fa'ida ta goma ko za mu tashi kan fa'ida ta goma insha Allah na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الفائدة العاشرة إياك إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده وإنما قدم ليفيد الحصر فإن تقديم المفعولات يقتضي الحصر باقول نعم. شيء كلام سلاك سلا ذاك من طويل فاتحة فاتحة إنك كلام تسيم السلا بلا تسيم إنك نوك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 iyaka sahihin na biyu an gane yace kowannen sa da irabun sa shine maf'ulun bihi lil lil alladhi ba'da fi'lin da ke gaban sa aga fi'il yana zuwa ne qabla al ma'mul shi ne shine amil shi kuma maf'ulun bihi da fa'il da su sune ma'mul a galibi a ce zahaba isa ko darabar mu'allimu zaida kaga yana aka gabatar a ce zaidan darabar mu'allim to irin haka kan gabata na haka yanzu mafulin bihi ya gabaci fi'ili yace ce su mafulin bihi ne bil fi'ilin da ba'dahu na ɗaya kenan kaga bayani ya kammala sai ka mana hikima me ce hikimar gabatar da maf'uli akan amininsa me hikimar a ce ka kafin a ce na abudu kaga da an ce na abudu sai a ce na abuduka mirin sai ya sauya daga munfasil zuwa muttasil na abuduka wa nasta'inuka an gane to amma sai aka ɗauke kafin ɗin sai aka gabatar da isa idan an gabatar da damiri to lamirin zai zo a mafasir a mafasir ɗinsa shine iyaka maimakon na abuduka iyaka na abudu maimakon na sta'inuka iyaka na sa'inu to mai hikimar gabatarwa shine malam ya ce mana eh, lifa'idatil eh, liyufid al-hasra ko wa inna ma qaddama liyufid al domin ya nuna hasr shine takaitawa ma'ana iyyaka na'budu ba ma bautawa kowa sai kai labanan an ce na abudu ka na abudu ka muna bauta maka amma ba ta nuna cewa ba ma bauta ma wani ba amma an ce iyaka na abudu to an takaita an gane ko shi yasa yace wannan shine hikimar gabatar da shi liyufid al-hasra fa inna taqdimal ma'mulati yaktabi alhasara ya kaji inda gabatar da mamul akan aminta, hakan yana nuna alhasar hatta qaulul abdi iyyaka na'budu an ya'budu allaha wahdahu la sharika lahu da ka fadin sa cewa iyyaka na'bud ya kunshi zan bauta maka kai kadai tare da abokin tarayya ba waqtada qawluhu iyyaka nasta'inu i'tirafan bil ajzi wal faqri wa anna la nasta'inu illa billahi wahdahu yace kaga ita ma iyyaka nasta'inu kamar yadda can yace iktada an abu ya'budu allaha wahdahu ita ma wannan shi ne, iktada anna la nasta'inu illa billahi wahdahu ga wancan ko shine bayanin ta daidai da wancan ari da iyaka na bude take da shi yace ta kunshi itirafan bi ajzi wal faqr ta kunshi ka itirafi ka gamsu ka yi ikrari ka yadda kana da eh, jiyayye ne ka gaza kuma ka yadda cewa eh, da talaucin ka kai mabukaci ne kana bukatar taimakon Allah kana bukatar gajiya kana bukatar taimakon Allah ta kowane bangare to wannan shine ma'anar nasta'inu Wannan gabatar da shi fa'ida su shine abin da ya faɗa wa inna la nasta'inu illa billahi wahda wanda tace fa'ida ta goma ga fa'ida ta goma sha ɗaya yace alhadiyata ashara iyyaka nasta'inu naqlubul auna minka 'ala ibadati wa 'ala jami'i umurina ya ce ma'ana iyaka nasta'inu muna neman taimako gare ka shine muna neman taimako gare ka wurin ibada ibada ba ta yiwuwa sai da taimakonka haka nan ala jami'i umurina haka nan dukkan al'amuran mu ba sa tafiya daidai sai da taimakonka to haka muna neman taimakonka ga dukkan al'amuran mu musamman ga al'amuran ibada yace eh, wa fi hadha dalilun ala butlan qawl al-qadariyati wal jabariyah a wannan kawai ya isa rande da jamuriya da kadariya waɗannan su ne ƙungiyoyi guda biyu waɗanda suke da ra'ayi da suka sha bamban game da abin da ya shafi ƙadar. kaddar an gane su ne kadariya da jabariya kowaɗanne sun yi nisa a gefe waɗannan sun kama gefen nan sun yi guluwi waɗannan kuma sun yi guluwi ta nan kuma gaskiya tana tsakanin guluwin waɗannan da kuma sakacin waɗannan su kadariya su ne masu kore kaddara su ne kadariya su sun ce samson Allah bai kaddara komai ba da abubuwa na mutane sun ki kaddara abinsu saboda mai saboda sun ga cewa da abubuwan da ke jikin kaddara akwai khairihi wa sharri suka ce don haka su ko ba su yadda a ce Allah na kaddara sharri ba haka in ka kai alkhairi kai ka kaddara ma kanka in kai sharri kai ka kaddara ma kanka Allah zai da komai cikin wannan al'amari wannan shine kaulin kadariya ta kaunin sai ya ci karo da bugan hadisi da ayin qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tu'minu billahi da aka tambaye shi annabi imani ya an tu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari daga cikin sharadin imani imani da kaddara hakanan ayoyi da dama walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah kaga akwai kaddara waɗannan su ne abinda su ƙadariya suka goge su ko jabriya su sun yadda da ƙaddara amma kuma sun kai ga cewa ƙaryardarsu da ƙaddara ta sa sun ce bawa bai da wani zaɓi kuma abu ne yadda za ka yi taufiki tsakanin zaɓi da aka bai mu bawa ya ji yana da cin gashin kansa wurin ya zaɓi abin da zai kamar da Allah ya ce eh, wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kaga ba na da taka mashi'a kuma kana ji kai kana saka abubuwa lokacin da ya koma ka abu ne mai kyau ko mara kyau ne sai ka kana taka sakawa da tattaunawa da yin matsaya sai ka yi matsaya kai a karan kanka sai ka zata kana so ka ba da sadaka sai ga wata zuciya tana ce a'a an fa ka da sadaka na akwai matsala wata ce to ko za ka bayar yayi yawa ka rage har da ka zo ka yi matsaya to ba zan bayar ba kaga yi wa kanka matsaya to zan bayar to in ba da kaza daga sai ka kan matsaya ko ko aiki na sharri dan na tanzura ka tafi guri kaza akwai fasikanci akwai wance akwai waye sai ga kai kana ta sakawa in je ko kar in je sai ka dinga aunawa ni ce maslaha ta inda tafi ne saban Allah kuma menene abin da zai biyo baya inda saba wa Allah to kaga idan kana duba su idan ka rinja yadda guda wani sai za ka rinja da to ai babu fa'ida tun dai saban Allah kuma ukubar Allah bana iya jurata to za ka ran haƙura in jure in bar wannan abin ba ka ɗauki matsaya ko ko ka kau da kanka ka ci a ta batun wani Allah mai gafara ne haka shi kenan ba ka tafi ka dai sai da kawa kanka matsaya to wannan shine gefen zabi da bawa ke da shi bawa na da nashi zabi ina da tasa mashi'a to wannan mashi'a ita ce jabriya suka kore kwata-kwata su je suka gina akan kaddara abubuwa biyu ne zaka tabbatar da ƙaddara? kuma za ka tabbatar da mashi'a da zaɓi da ɗan'ada. adam ta ƙaddara Allah shi kaɗai ya ƙaddara kuma shi kaɗai ya san abin da ya kaddara kan ka baka Allah ya ƙaddara maka ba Ina ka dinga aunawa menene maslaha menene daidai wani abu ne fi tafiya da hankalinka za ka yi ta aunawa har ka zaɓi guda to duk abin da za ka zaɓa zaɓin nan zai faɗa ne kan abin da Allah ya kaddara kai baka sani ba to kan yadda kaddara cikin haka akwai kaddara akwai kuma mashi'a ta bawa da kuma zaɓinsa da ikhtiyari ita suke kira ikhtiyari ka bawa na da wannan to su kadariya sai suka kure wannan ikhtiyari su kadariya suka kure kaddara suka ce kwata-kwata Allah bai kaddara kuma ba dukkan ayyuka gaba daya bangare guda ne bangaren bawa da zaɓinsa shi ke zaɓin abin sa ke kaddarawa shi ke zartarwa shi ke komai da gefen ne babu maganar kaddara Allah a ciki su kuma Jabariya sai suka tabbatar da kaddara Allah suka kore mashi a Allah suka ce kai baka da katabus kai baka da matsala iyaka duk abin da kake abubuwa ne da aka arzaka a kai kuma a takura baka da abin da zaka yi su in sallah ce to takura ka akai kamar an daure ka an azaka kan sallah dole sai kai sallah idan kafirci ne kamar takura ka aka aka daure ka aka azaka kan kafirci ba ka da makawa sai kai da sauransu kaga su ta gefen tabbatar da kaddara sun tabbatar da kaddara amma sun wuce iyaka ta inda suka kore iftiyari na bawa su kuma iya sun tabbatar da iftiyari na bawa amma su ma suka wuce iyaka ta inda suka kore kaddara ma gaba ɗaya ba su sa Allah ya kaddara ba sai Allah ya kaddara komai ba to waɗannan sun yi ɓangarori biyu waɗanda suke masu cin karo da juna aƙidar ahlus sunnati wal jama'a ingantacciya wacce take da karfafawa da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa dan adam na da zafi kuma Allah ya kaddara abubuwa dukkan abubuwa suna gudana ne bisa ga kaddara Allah ko kaddara nan shi kace santa ai abin da ka sani shi ne abin da ya aiko maka yi kaza in kai kaza ga sakamakon sa kai kai kaza in kai shiga ukubar sa ga wannan shi ne ka sani to idan ka dau wanda ka dauka daga ƙarshe kai kai ke da alhakin tsayi da guda duk da cewa da abin da zaka tsayar zai dace da abin da Allah ya kaddara amma kai baka sani ba lokacin da kake zaɓin nan ba kana zaɓin bane gini akan Allah ya kaddara maka kaga ba mai zaɓi gini akan cewa Allah ya kaddara masa ba mai zuwa ya kafirce da ne ai Allah ne ya kaddara masa kafirce tunda bai sani ba abin da baka sani ba baka ginawa akan an gane ko amma akwai kaddara ta Allah akwai kuma mashi'a da ikhtiyari na bawa to shine ma yace waɗannan kauli guda biyu duk wannan fadin iyyaka nasta'in ya kore su kaga tabbatar da akwai iftiana a wurin kana neman taimako wurin Allah kenan Allah yana kaddara abubuwa haka nan kuma kana da naka zabi domin ko kai naka zabi in ba Allah bane ya maka tawfiqi kaga bai dacewa to wannan shine abin da iyaka sai ne ce lura yace wa annal haqa baina zalika magana ta gaskiya tana tsakanin qadariyya da jabriyya abin shi ne ka tabbatar da gaskiyar da waɗancan suke da shi da gaskiyar da waɗannan suke da shi sai ka kai da su guda ka kau daga inda waɗannan suka yi guluwe waɗancan ma ka kauce daga inda suka yi guluwe sai ka tsaya a ɗan umuri wannan ita ce ƙarshen fa'ida ta goma sha ɗaya fa'ida ta goma sha biyu ya ce ihidina du'a'un bilhuda. an gane ihidina an kafa ihidina ya Allah ka shi da mu yake du'a'un ne bilhuda. addu'a ce da shirya ma'ana karo ya Allah ya baka shirya yace to akan kawo wani iskali in kila kaifa yatlubu almu'minu alhuda wa huwa hasilu kaifa yatlubu almu'minuna alhuda wa huwa hasilu lahu aka ce to ya mu'mine za su nemi shirya bayan shirya ta riga ta kama. an gane ko kamar kai ka ce ya Allah ya Allah ka bani rayuwa kaga baka ce ya Allah ka bani rayuwa sai da kake da rayuwa to da kaga kace Allah ya baka rayuwa kaga ya zama tahsilul hasil abinda da ma gashi kuma kake cewa Allah ya baka shi Allah ya baka rai ko Allah ya baka ji ya baka gani ka ce Allah ka bani ji ka bani gani gane yace to aka tambaya menene hikima yace wa in kila fi talabul mu'minuna al-huda wa huwa hasilun fal jawab anna zalika talabun lis-sabati alayhi ila al-maut aga ya kunshi ko talabul lis-sabati tabbatuwa akan shiriyar nan ila al-maut har zuwa mutuwa annan na biyu malam yace au eh, au ziyadatan minhu ko ko ziyada Allah ka kara mana eh, shari'a kaga akan samu kari akan shari'a yace fa innal maqamata la nihayata lahu don matsayi da mataki bai da ƙarfi imanin wannan ya fi na wannan na wannan ya fi na wannan Shiriyar wannan ta fi ta wannan wannan ya fi wannan zama shiryayye an gane kaga mataki mataki mataki ne to kana idan da sanadin mustaqim kana roƙon Allah ya tabbatar da kai akai kana roƙon Allah ya maka ƙari kaga kina shi ba ba wai tahsilul hasil bane an gane ba tahsilul hasil bane yace as-salisata ashar ita kuma qaddima alhamdu wa thana'u ala du'a zamu ga an gabatar da alhamdu farkon abin da yazo a fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kaga yabo ne ga Allah arrahmanir rahim yabo ne ga Allah maliki yawmiddin kaga yabo ne da jinjina ga Allah kaga wadanda sai aka gabatar da su gabatar da su sannan ka zo addu'a ihdinas siratal mustaqim kaga ihdinas siratal mustaqim ita ce addu'a an gane ko kifi to kaga wannan bayan wannan kai aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana karkashin shimfiɗa muna neman roƙonka gare ka muke bauta sannan gare ka muke neman taimako kaga neman taimako ita ce farkon abin da ka fara roƙa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan ihdinas siratal mustaqim ya ce eh, li'anna tilka a sunnata fi du'a na farko dama wanda ita ce sunna a addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kamar da hadisin fadala ta bin ubayd da wanda imamu tirmidhi ya rawaito kuma ya hassana shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah yana addu'a ba tare da ya gabatar da shimfiɗa da alhagodiya da yabo ga Allah da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajila haza wannan yayi gaggawa ita idan ɗayan ku zai roki Allah ya gabatar da shimfiɗa ga yabo ga Allah da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa liyad'u bima sha'a kaga wannan kenan sunna dabi'a abin yanda ake addu'a shine gabatar da shi yabo ga Allah kafin ka tawo zuwa ga addu'arka yace wa sha'anu qalbi an yi ajiya ba adal madhi kuma da mu haka aka saba sha'anin dalab in zaka yi roko yana zuwa ne bayan kai yabo bayan ka yabo ga wanda kake roƙa sai za ka wasu ma suna roƙon mutane ba su ba sa ce ba sai sun ce su bani kaza idan Allah ya kare ka Allah ya maka kaza Allah ya baka kaza Allah ya sa sai kai sai kai to kaga ya koda shi to ko da bai ce bari kaza ba sai ga ya dauko ya bashi kaga ke da dama an al'adanci cewa ana gabatar da yabo kafin a yi addu'a yace to irin wannan eh, Kazalika zalika aqrabu lil ijaba wannan shi yafi kusa da an samu ka yace wa kazalika qaddimar rahmanu ala maliki yawmiddin hakanan hikimar gabatar da ar-rahman ala maliki yawmiddin li anna rahmatullahi sabaqat ghadabahu saboda rahmar Allah ta gabaci fashinsa, kaga ar rahim kaga wannan rahmar Allah shi kuma maliki yawmiddin kaga mamallakin yinin alkiyama to kaga wancan ya fi nuna fusata domin ranar mai Allah zai fushin da bai taba yin irinsa ba kuma zai taba yin irinsa ba to kaga an matan yawmul qiyama har yana ishara ga fushin Allah sannan kuma kafin nan Rahman shi kuma aka gabatar da shi saboda rahmar Allah sabaka da rabo wa kadhalika qaddima iyyaka na'budu ala iyyaka nasta'in li anna taqdimal wasilati qabla talabil haraja haka an gabatar da na Abudu akan na nasta'in saboda mai saboda gabatar da wasila wasila shine mataki abinda zai kai ka zuwa ga da kai gabatar da kusanci suna kiran shi kurba allazina amanu taqullaha ta tabu ilayhi Wasilata wasila abinda zai kusantar da kai da kan kana so kai addu'a sai kai wani abu da zai kusantar da kai zuwa ga Allah kamar ka bada sadaka ko kai sallah ko karanta alqur'ani ka ka samu kusanci ga Allah to sai kai addu'a to yace to wannan shine hikima da ta sa aka gabatar da na abudu akan nasta'in domin na abudu wasila ce ibadan nan da kuka yi kuma kun yi wasila kun dawa aiki da zai kusantar da ku zuwa ga Allah to yanzu kun kusanta ga Allah da wannan aiki to sai ku samu damar gabatar da roko da bukatar an gane ko kuma Allah ya ce eh, ne suna cewa rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna kaga amanna mun gabatar da aiki mun ji mai kira yana kira ga ku zo ku imani da ubangijinku sai muka ansa kaga ansa wannan aiki ne dan haka faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al al'abu. kaga addu'a ta biyo baya bayan sun gabatar da wasiya da take inna na sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna an gane ko yace to wannan haka al'amarin yake sai fa'ida ta 14 yace alfa'idatu rabi'ata ashar zikrullahi ta'ala fi awwal hadhihi as-sura ala tariqi al-ghaiba thumma ala al-khitab fi iyyaka na'budu wa ma ba'dahu dalika yusamma al-iltifat yace yanda yazo akwai irin wannan nau'i ne salo ne na balaga ana magana ga gaibo sai a jiyo a dawo da ga wanda suke nan ko ana magana ga waɗanda suke nan sai a juya kamar Allah ya ce abasa wa tawalla an a a ja'ahu ta ga abasa ya yi fishi ya kada fuska ta gana magana ga mutumin da mai na siga ce ta dabiri na uku shine touch person abasa wata walla an ja a hu ka ga hu shine dabirin gaye an a a al'ama shi Allah ce wa ma yidrika kaga zan dawo da shi kadai daga iltifati sai aka da shi gida haka nan akasin haka daga kitabi ya koma iltifati kamar da yace huwa allazi yusayyirukum fil bari wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun ahsin huwa allazi yusayyirukum fil bari wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajen na daga kuntum filfulki fulki, suka gudana an gane ko to da ire-iren wannan yana da yawa cikin alkur'ani salo na balaga ya ce ana kiran shi iltifat fihi isharatu ila anna al-abda idza dhakara Allah taqarraba minhu haka nan ma akwai ishara cewa an ka ambaci Allah ka kusanta zuwa gare shi sai ka fara da ambatan Allah a lokacin da ka kusanta zuwa ga Allah sai ka kawo addu'a yake fasara min ahlil huduri sai ka kasance daga cikin ahlil hudur ka kira Allah to yanzu ka kusanta ga Allah sai kasance min ahlil hudur fanadahu sai kira shi wallahu a'lam fa'ida ta gaba alfa'idatul khamisata ashar as-sirat kalmar sirat ihdina as-siratal mustaqim shirka da mu tafarki madaidaici yace ita kalmar sirat fil lugha at-tariqul mahsus hanya wacce ake mahsusi wacce ake zahiri abin da yake zahiri ga shi a bayyane ana gani ko a ji shi ko a taba shine mahsus yace to hanya ita ce ga hanya nan da kaganta wannan ita ce hanya abin da take shimfadaddiya hanya da ake bi yace a fil lugha kenan ko yace a dariqul mahsus alladhi yumshi yamshi ko ko yumsha alai yumsha alai haka yake ana ko yawa shine daidai wanda suke da yamshi dole sai an samu domin yamshi ita tafi ta hanya ba ita ke tafiya ba shi wanda ke tafiya akan ta shine yamshi ita hanya yumsha alaiha ko alaihi saboda tariq yana zuwa muzakka yace sun masu'ira da tariq alladhi yakunu alaihi al-ins yakunu al-insanu alaiha min al-khayr wash-sharr ya kai amfani da isti'ara da hanyar da mutum ke kai abinda kake kai na alkhairi sai aka kamanta shi da hanya ta tafiya an gane sai a ce kana kan hanyar shirya ko kana kan hanyar bata ka gani amfani da bata ga hanya yayin da hanya ita ce wannan to amma sai aka yi amfani da ita isti'ara da yanayi da tafarki da mutum ke kai na shirya ko na bata sai a ce masa hanya yace al-mustaqim shi kuma al-qawim alladhi la iwaja fihi shi ne al tsayayye wanda babu karkata cikin sa shine at-tariqul mustaqim wanda yake daidai fassirat al-mustaqim al-islam sirat al-mustaqim shine al-islam wakila al-qur'an wasu suka ce a ah, sirat al-mustaqim shine al-qur'an akwai ma wanda suka ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wadannan aqwal ne yace wani ma'ana ya ne mutakariba ne wadannan ma'anoni mutakariba ne kuma mutalazimai ne domin ɗaya yana lazamtar ɗaya imani yana da zamtar qur'ani domin qur'ani shine kullun eh, musulunci yana buƙari eh, yana nuni ga alqur'ani da yana zamta ya zama qur'an saboda qur'ani shine kullun musulunci musulunci kuma shine addinin da alqur'ani ke bayanin to naka da kowanne aka fassara fassarar ta yi eh, haka ne ko لأن القرآن يضمن شرائع الإسلام سبب القرآن يكون شريع مسلم wakil da haka yana kaga an ce qur'ani musulunci qur'ani haka ne kuna kuna da bambanci tazammana ne ko wace ya fi? ina ya zamanu amma tazammana yafi dan alqur'ana tazammana shara'i al-islam qur'ani ya kunshi shari'un musulunci وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هما دكان سألويته لك منذ صلى الله عليه وسلم هذا أنت منذ الله شين طريق صراط مستقيم إياي القرآن صراط مستقيم إياي مسلم في صراط مستقيم duk wannan daga cikin misalai da ibnu taymiya ya kawo a cikin littafin sa usulul tafsir cewa misalai na tafsirin tanawu tafsiri ne na wa'antawa amma dai abu guda ne wannan ya ce musulunci wannan ya ce qur'ani wannan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abu guda ne yace eh, wasaduko ko wa qur'a as bisadi wa bisini bisadi wa zai sai waɗannan abubuwa guda uku aka karanta asira sira asira as wanda shi ya yafi yawa mafi yawan al suna karanta ta idina as-sirat al-mustaqim sirat alladhina an'amta alaihim bisada akwai wanda suke karantawa da sinun idina as al-mustaqim sinun gaba daya akwai kuma masu kada kananta ta tare da cakuɗa zayin cikin sadu sai a ce idina ziratsal mustaqim ziratsal ladina an'amta an gane waɗannan kirayi guda uku sun inganta a cikin ƙura'ul, sab'a da qira'atul sab'a da qira'atul ashra gaba ɗaya shine sai yake yace وقد قيل Khalisa, wanda ta ce وانا تشكراء Cewa an karanta da zayin zalla. ihdina ziraqa ziraqa yace to an karanta mu wannan shazi ne babu shi a qira'atul ashara qira'atul ashara ko ne mai sadun ko mai sinun ko ko mai cakuɗa zayin da sinun ihdina ziraqa amma ihdina ziraqa zayin khalisa ita kadai wannan shazi ce an karanta amma shazi shine wanda yace wa qila innahu qila bi zayin khalisa wal aslu fi wal aslu fihi sin yace asalin ta shine sinun shine sarata asalin kalmar sirat daga sarata yasriu sun ce ma'anarsa shine ibtala hadiya daga kamar hanya tana hadiye matafiya daga nan ka dauko da kalmar sarata sai ka sa mata sira daga kenan asalin kalmar shine sinin to sai ya aka yi da sinin ya ce wa inna ma abdalu min hassan bi muwafaqatin fa listi ila suka ce an yi ibdalin sinin ta koma sadu saboda ta yi muwafakar fa'un da ke gaba akwai fa'un a gaba don haka don ta yi muwafaka da fa'un sinun ba ta muwafaka da fa'un saboda sinun na da kauri tana istila tana fa'un na da istila tana da aitabak eh, amma sinun ba ta da shi don haka idan aka hada sinun da sadin zai wuya wurin karantawa ita aka yi kirkir harafi wanda zai ɗauke su ya haɗa ga sadin ɗin sautin ta ya fito sannan kuma gashi an kusan kawo matsa'un harafi da yake kusa da ita gurin istila'i da ita izbaqi ta sai karatu mai sauki wannan duk sun kawo shi ne min babin saukakawa sannan kuma kar amince duk waɗannan kirayi a rubutu da sadin aka rubuta dan abin da yake marsumun a khaddul mushaf shine as-sad an gane ko wanda su karanta da tinin wannan marufin nan ne ana iya karanta shi da tinin wanda suka rawaito tun daga zamanin sahabbai amma an karo sai ka yi ishara ishara ake don ya karatu da sinin dai yi wa a cire tsarin ɗin a sassi saboda shi rubutun yadda yake ba a sauya shi sai dai a bata sadar ɗin sai a ɗan ɗora mata sinin kama a sama an gane ko ta wannan shi ne yace wal aslu fi ikhtiyar wa inma badalu min hasada li muwafaqati ta'if ila'i, isti'la'i wal itbaq domin ta yi muwafaqa da ta'un a ta na isti'la da itbaq wa amma zayu li muwafaqati ta'if al jahr ita kuma zayu an kuma yi da ita cakuda zayun cikin za'un saboda ta yi muwafaqa da ta ita kuma fil jahr sun hadu da jahar cewa kowannen su bai da hamsu ita kuma sadan tana da hamsu sadon na da hams ra'un ba da hams sai aka yi la'akari da cewa ko an mayar sadon za dai a ci gaba da samun matsala domin za ka fita daga harafi mai hams zuwa ga mara hams shi ne sai aka cakuɗa mata zayin mata ita tana da jihar jihar shine rashin hams to kaga jihar nan nasu zai taimaka a fitar da sa duka wannan salo ne na sauƙaƙawa da sauƙaƙa furici ya ce alfa'idatu sadisa alfa'idatu sadisa ta ashar fa'ida ta goma sha shida shine inda Allah ya ce allazina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alai su wanene ne wanda Allah yake nufi da tafarkin su wanda ake roƙon Allah ya shiryar da mu tafarkin su ya shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin nan madaidaici shine tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su an'amta alaihim yace eh yace qala ibn abbas ibn abbas yace humul nabiyuna was-siddiquna wash-shuhada was-salihun yace sune waɗannan annabiyuna wasu siddiquna wash-shuhada was-salihun to waɗannan su ne tsirar allazi na al'amta alai da aka idan maroƙi Allah shi da mu tafarkin waɗanda ne mu a game su to muna nufin ya shigar da mu tafarkin sun yi annabi da wasu da da wasu hada'i wasu salihin yace wa qila almu'minuna wani kauli kuma suka ce mu'minai siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai imani a gare su su ne mu'minai wa qila as-sahaba wasu suka ce ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabarkin waɗanda kai imani a gare su sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani kauli wakila wasu suka ce qaumu Musa wa Isa qabla an yughayyiru mutanen annabi Musa da annabi Isa kafin su sauya haka mun soyayya suna kan tabarki madaidaici don ka sai ka shirya da mu tabarki madaidaici tabarki waɗanda kai nema gare su su ne waɗancan wanda suka yi imani da annabi Musa da annabi Isa kafin a ya sauya littafin da ake yace amma wal awwalu arjahu kauli na farko shi ya fi cewa ah, lazina an amsa alaihim ana nufin annabawa da fiddiƙai da shahidai da kuma salihai ya ce me yasa ya karfafa wancan kun ga karajin abu galibi ta tabbata hujjar da ta ka rinjayar da shi ya ce to ga hujjar da ta sa ya rinjayar da shi na farko eh, ya ce da kaulihi ma'allazina na amallahu alaihim minan nabiyina wa siddiqin wa shuhada'i wa salih ya ce saboda wannan aya ƙur'ani dama wani wuri na fassara wani wuri wata aya na fassara wata inda aka ce dina siratal mustaqim a dunkule siratal ladina na amta alaihim a dunkule a can kuma ce Allah ya ce man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin kaga can ce an'ama Allahu alaihim cikin wannan dangi to kenan kaga ashe nan da aka ce an'amta alaihim ba a fayyace ba to ana nufin wancan bayani shine daga cikin da yake kafa hujja da da ya zo a dunkuna a wani wuri to wani wuri zai zo a fayyace yace sai alfa'idatu sabi'ata ashar shi kuma i'rabi ghairil maghdubi kaga dukkan qurra as-sab'a da qurra al-ashara gaba ɗayan su ghairil maghdubi suka karanta an gane ko to na ka ina zo ghairil maghdubi kun ga bai zuwa halu inda ya zo da fataha sai ya zama halu kamar da yake cewa eh, la yastawil qa'iduna min al-mu'minina غير أولي الضرر أفكر غير أولي الضرر an gane ko hakanan da yake cewa abu kifil eh, menene eh, wa menene da yake cewa wala ala anfusukum a ah, eh, qulil mu'minati yabduna min absarihinna wa yaquluna na wa la yabdina zinatahunna la li bulihinna aw aba'ihinna aw aba'i batihinna kan aw abna'i bulihinna aw abna'i bulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna sai aw tabi'ina ghairi ulil irbati min ar shi ma kwanda suka karanta ta ghaira to kaga idan karanta gairi zai ruma qablahu in an ce gaira halu an gane ko to inda aka ce da shi eh, gairi shi ya taba umar kabila ko dai ya zama bada na abin da ya gabata shi ko kuma ya zama siffa an gane galibi in yi la'akari da ma'anar da ya bayar da kuma ka'idojinsa da sharuɗansa ko wanda daga cikin badal da siffa yana da tashiyar idan su ga sharuɗin siffa ba ta cika ba to sai su ce badal ne in kuma su ga cewa bai yi wa ya zama badal saboda wani abu sai a ce siffa an gane to shi ne nan ya ce to irabinsa fi irabe ghairil maghdubi badalun wa yab'udu na'atu yace na'atu ba'idun ne an gane yab'udu saboda ka'idan ka'idance bai cika ka'idar badal ba an gane to amma zamakhshari ya masa takdiri da cewa ko badal ne ana iya kaddara shi sai ba da badal to shi sa sun yadda yana iya ba da badal nika ga sharuɗan badal din akwai wanda za a yi ta'awili sai ya dauki sharuɗan badal amma dai gaba ya dau sharuɗin ta take sifa to amma dai zamantowa badal shi bai da wani kwata ka'ida da ya saba kuma ya fi zamantowa daidai yace me yasa yace haka yawaya budin na'ati anna idafatahu ghayra makhsusa haka yasa ko ana ko gaira maksusa ko gaira mahada gaira mahada ba gaira mahada shi ya bi maksusa wannan na jin kuskuren rubutu ne izafa mahada ita ce tsantsan izafa wacce take arrafawa an gane kitabu zaidi littafin zaidi kaga an fahimci littafin an sai shi yanzu littafin bai ya fita daga cikin da'irar na kira saboda an masa izafa ila ma'arifa amma da ɗalibul madarasatul fulaniya ɗalibin makaranta kaza kare ya ayyana shi ya fi ake ɗalibi da ka ce ɗalibin makaranta kaza ya ayyana shi na haka shi idafa yana zamantowa ma'arifa ne idan ubifa ila ma'arifa an gane wazifa ila ma'arifa kuma ma'arifan nan keɓantaccen abu ne sananne amma ka ce gairin magdubi alaihim kaga magdubi alaihim ba abu ne guda ɗaya abu ne wanda ya kunshi mutane da yawa haka nan alina shi ma ya kunshi mutane da yawa amma aka ce badal ne to kaga badal bai da matsala ne ba siratal mustaqim siratal ladina na misalai dan ba shi badal ba sharadi bane sai yayi muwafaka da mubdala min hukumin ta'rif da kuma nakira ina iya zuwa mubdala nakira badal ne zo ma'rifa an gane ko ya zo ma'arifa wannan da kira ko ya zo wannan mufrad wannan musanna duk badal na zuwa to da ka shi badal bai da wannan eh, shamaki to amma na'at ita ke da shamaki na'at dole sai ya yi mudabaka sai ya zama da siffa da mausufi su in mufrad ne mufradai in jam'i ne su jam'i an gane ko idan ma'arifa ne wancan to shi ma wannan ma'arifa ne ba sa rabuwa ga ma'arifa ba sa rabuwa ga tasniya da eh, ifradi ko jam'i haka nan ba sa rabuwa da ta'anisi ko tazkiri idan na hatsi wannan muzakkar ne wannan muzakkar ne ar-rajulu dawilu ba ka ce ar-rajulu dawilatu an gane ko ar-rajulu dawilani haka dai ba sa tafiya an gane ko an rajulu diwalu ka din ba sa tafiya ko an rajulu sai ka je daulilu ka din ba sa tafiya ita annat suna tafiya daidai da manutunsa. to shine nan ya ce abin da sa saboda idafa duk da cewa gashi kana iya cewa ai idafa ne ai ghairil maghdubi saboda ita gairi dama da cikin sharadin ta zama mudafa to da ka kana iya cewa to ai mudafa ce ta zama ma'arifa shi ma kansa eh, asira ma'arifa ne me arrafa shi alif wallah to da ka ihdina siratal mustaqim hada asiratal mustaqim ma'arifa idan kana so ka ce ghairil maghdubi ya zama ma'arifa sai ka tabbatar gairi ita ma ma'arifa ce da kai ba. da ta zama to ba ma'arifa ba to ba za ta mudaba ba to mai nuna cewa ba ma'arifa bane duk daga shi an mata idafa kuma daga cikin abu da ke sanya ta'arifi idafa amma wannan idafa zamanto wata idafa ce ba ce bantacciya ba ba ga wani abu ya guda ba sananne to sai ta zama mubahama idan ta zama mubahama ta zama ba gaba mai arrafawa ba yace to wannan yasa suka fi rinjaye da zamantowar ta badal saboda shi badal dama bai da wani sharaɗi idan ko aka ce na'at ne to dole fa ana buƙatar sai an daidaita wannan sai an yi da shi ma wannan abin zai zama ma'arifa to amma shi siyo zamakshari ya kawo wili yana nufin wanda suka hada sufobi yake bi mana wanda suka hada siffar an'ami Allah ya nima gare su tare da salama da kubuta daga tafarkin waɗanda aka fi shi a gare su to kaga sanan yi takdiri sai ya ta'awili sai ya da. ma'arifa ya ba da ma'arifa sannan ne zai ya ba da sifa to amma shi nan malam yarin jayi cewa lalle na at shi ne. ko shi ga maksari na badal din ya fara kawa kamar yadda shi ma wannan yarin jayi badal din ya fara kawa amma ya kawo cewa yana iya yiwuwa ya zama sifa bisa ga wannan ta'awili da yayi ya wal awwalu arjahu ko wa qad jara an ma'arifa ko idafatu gairu maksusa saboda idafansa shi ba kebantacciya bane kuma jara an ma'arifa ya guda daga abin da ya gabace shi ma'arifa ne shine ta mustaqil na ala ma'arifa ko ya yafi to kar jara ala ma'arifa ni na an yasa amma ala ni zai bana ya guda na ga ma'arifa domin badal ne ga in an ce badal ne zai zama badal ne daga siratul mustaqim idan an ce na'at ne na'at ne na siratul mustaqim kuma siratul mustaqim ma'arifa ce to ana buƙatar na'at dole sai an samu muwafaka to ya yace wa qad an al wa quri'a an karanta abin nasbi ghayra Magdobi. maghdubi bil istisna'i hal ko da ɗauke shi hal ko istisna an gane ta wannan kira ce shazza ba a karanta ta asaba ba wala ashara yace alfa'idatu saminata ashar isnadun ni'matan ni'mata ni'mata alaihim ko Oh, isnadi an amta alaihim ilallahi ko asnada oke asnada asnada an amta alaihim ilallahi nan ya sa isnada nan nuska tana da matsala wal ghadabu lima lam yusamma fa'iluhu ala wajhi ta'addu zamu ga an jingina an amta siratal ladina an amta alaihim ghairil maghdubi ba ce ghairil ladina ghadibta alaihim ba daga ba isnadin su zuwa ga Allah amma an amsa da yake ni'ima ne sai aka jingina ta ga Allah malai ce wannan alawajihi ta'addu min babin ladabi an gane amma bayanin nufin cewa ni'ima da alkhairi shine wanda Allah ke kawo ba sharri wanda ke kawo ba haka yake nufi ba ba mai kawo alkhairi da sharri sai Allah to amma an amsa alaihim alkhairu wal khairu kulluhu fi yadayka wash sharru laysa ilayka ba a dingina sharri zuwa ga Allah saboda mai saboda ta'addu yace ka kaulihi kamar yadda Allah ke cewa idan maritu fa huwa yashfi kaga maritu maridtu rashin lafiya ba abin so bane shi yasa su da jingina bai ce wa idza ni ba amma gurin warkarwa sai ya ce fa huwa yashfi bai ce ana ashtafi ba kenan rashin lafiya shi ke warkar da ni wannan shine babin adab haka nan Allah la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada daga asharrun urida laka urida da gogo da sharri amma am arada bihim rabbuhum rashada gurin rashada ya ga kawo shi wannan kawo shi fa'il haka ne ko yace wa alai fa huwa yashfini ko wa alaihim awwal fi mawdi'i nasbi na farko siratal ladzina an'amta alaihi kaga alhim shine matsayin maf'ulin bi tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su kaga ni'ima ta fada a kansu sun zama sune maf'ulin bi shi sa ta na farko tana matsayin maf'ulin bi wasani fi mawdi'i raf'in tabi kuma tana mawdi'i raf'in domin fi'ilin mabni ne li malam yusamma fa'iluhu kaga mabdubi ismul maf'ul da ka ismul maf'ul idan ya aiki ga ma'amulinsa to ma'amulinsa zai zama na'ibul fa'il ghairul maghdubi alaihi sai alaihi ya zama a matsayin na'ibul fa'il shi yasa yake fi ya rafi ya al-fa'ida at-tasi'ata 'ashara al-maghdubi alaihim al-yahud ad-dallin an-nasara wannan ce fasara da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda cewa kun ga asalin kalmar maghdubi alaihim waɗanda aka yi fushi a gare su tana ɗaukar duk wanda aka yi fushi da shi ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko wani kabila ne in yana wanda Allah ya fushi da shi ya zama magdubi alaihi dalluna kuma kalma ce asali tana kusan duk wani batacce wanda ya bace daga al'ummomin da suka gabata da batattun yahudawa da nasara da ko ina wanda ya bace sunan shi to ga asalin kalmar umumiya ce to amma sai aka samu tafsirin ta daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kaulin shi ne ƙaunin abdullahi ɗan abbas ibn mas'udin da wasu su cewa magdubi alaihim ana nufin yahudawa adalli da ana nufin nasara bayan zaman ta wasu ƙaunin abdullahi bin abbas da ibn mas'udin ya ce haka ma baka ruya zalika annan nabi sallallahu alaihi wasallam rawaito haka daga manzo tsira da manzo Allah subhanahu gare shi wakila wani kaulin kuma ya ce zalika amun fi kulli magdubi alaihi wa kulli Rale. cewa wannan amun ne ga dukkan magdubi alaihi kowane magdubi alaihi ba yahudi a wannan ne magdubin ne alaihi ba luna haka amma kuma wannan fasara tana yiwa in ba a samu hadisi ba amma an samu hadisi kuma hadisin ya inganta to kaga sai a gina ka amma ba samu hadisi ba sai a basta mutsala ko ko hadisin bai inganta ba shi ma sai a bar shi mutum kuma amma ko da hadisi bai inganta ba idan ka san fassara daga sahabi musamman a ce Abdullahi dan Abbas kuma gashi tare da Abdullahi dan Mas'ud suka yi fassara to ko ba a samu hadisi akan wannan ba maganar su tana sama saboda a gurin tafsiri ana gabatar da maganganun magabata yace to wannan kenan ko wa kadruya ana zalika annabi sallallahu alaihi sallam qila amun fi kulli maghdubin alaihi wa kulli da wal awwalu arjahu wanda ce shama kaunin farko ya karfi saboda me na daya eh, haka ne ruwayatu annabi sallallahu alaihi wasallam rawaito shi da aka yi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ga makarfafa ta ɗaya. na biyu jalalatu qa'ilihi kwarjini da daukakan waɗanda suka fassara da wannan kaulin kaga hata cikin tasmaluma magabata masu tafsiri abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'ud suna da kima sosai ya ce mene wa zikiru takrarihi ko a ganin da kama wa takrarihi fi qawlihi ko wata kaushi ne ko lafi kauli ya gama da wannan koto ya ce arbatu aujihin amma haka wajihi ne ya kawo kenan na uku ya ce takrar yau haka ne takraru lafi qawlihi wala dhalin nana ta wanda aka yi wala da a ce umumi ne gaba daya to kaga da ba san sake nana tala ba sai ce gairi magdubi alaihim waddallin amma cewa da aka yi wala dalil ya nuna cewa suna da bambanci sai ya ce dalilin ala ta gairu ta'ifatain wata dalili kan cewa wanda ya magdubi alaihim daban adalli ta daban da a ce ba abu guda ne to sai a ce garin magdubi alaihim wadalli to amma tunda aka ce wala dalil ya nuna waɗannan daban waɗancan daban sannan abu na hudu wajihi na hudu da ya rinjayar da wannan fassara ta shi cewa magdubi alaihim yahudawa ake nufi kadai da luna nasara yake shine annal ghadaba sifatul yahudi fi mawadi min alqura cewa gurare da dama Allah ya sumbanta yahudawa da cewa ya fushi da su an gane yace kamar yadda Allah ya ce fa ba'u da ghadabin ala ghadab yace alam tara ila allazina tawallaw qauman غضب الله an gane ku haka ne ce kul hal unabiyukum hal bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiyadata wal khanazir su wadannan yahudawa yace to kaga dama gurare da dama Allah ya siffanta yahudawa da cewa ya fushi da su وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن كما أن الله جف باءوا بغضب على غضب والضلال صفة النصارى كما دلال صفة النصارى سون ضالون غرر دما اختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى saboda maganganunsu marasa kyau sun yi saɓani ga annabi sa wasu ce shine Allah wace a dan Allah ne wace a da shi da mahaifiyarsa da waye suka haɗu suka zama Allah haka duk waɗannan maganganu ne na ɓata wanda ba mai faɗin wannan magana sai wanda yake ɓatacce bai san haƙiƙanin al'amari ba wani ƙaunin lahi fihim haka na fihi da kuma faɗin Allah ga su yau nasara ya ce eh, ka zallu min ƙabulu a zallu kasiran wa ta biyu a hawa a ƙaumin da zallu min ƙabulu wa a zallu kasiran wa zallu an sawa isabil wannan duk siffa ce ta eh, nasara sai ce al-ishrun hadhihi sura jama'at ma'ani al-qur'an al-azim kullaha fa ka'annaha nuskhatun mukhtasaratun ko min eh, fata'ammalha ba'da tafsil al-bab as-sadis min al-muqaddimah al-ula wala ce wannan sura kai ka ce eh, nuskha ce kai ka ce nuskha ce takaitacciya ta al-qur'ani saboda ta tattara ma'anonin alkur'ani da dama ya ce ka bincika bayan ka yi ta tahsilin babi na shida a cikin muqaddima wa ta'allam zalika fil uluhiyya ce kai la'akari a haka gurin uluhiyya kaga akwai tauhidin uluhiyya a cikin ta inda Allah ke cewa alhamdulillahi rabbil alamin uluhiya uluhiyya ne abin bauta cewa Allahu su ambatan Allah da sunansa Allahu wannan alama ce ta uluhiyya domin Allahu bi ma'ana al-ilahu ga al-ilahu huwa al fi qawlihi alhamdulillahi rabbil Hakanan an nan arrahmanir rahim a da shi ma yana daga cikin nuna abun uluhiyya wanda ake bautawa mai rahama ne mai jin kai Hakanan waddar wadarul akhirah ta kunshi bayani game da ranar lahira wanda Allah ya ce maliki yawmid din kaga yawmid din shine yawmul jaza shine ranar lahira hakanan nan ta kunshi ibadati kulliha dukkan ibadodi min al-i'tiqadati wal ahkami allati taqtadiha al-awamir wan nawahi fi iyyaka na'budu wa fi iyyaka na'budu yace dukkan akidu da za mutum zai kullata yayi imani da su da hukunce hukunce to duk sun zo na umarni da na hani sun zo a faɗin ka iyyaka abudu. amma iyyaka abudu muna bauta maka kaga kenan bautawa Allah shi zai saka kudurci abinda Allah ya ce imani da shi shi zai sa ka rike dokokin Allah abinda ya umarni da su ka aikata abinda ya hani da su ka wuce yace wa shari'atu kulluha fi qawlihi as al mustaqim wa dukkan shari'u shari'a bayanai na shari'a da hukunce-hukunce duk sun tattara cikin idan kira al ta barke madaidaici daga ne duk tafarkin da shi annabi ya zo da shi duk wani abu da ya zo da shi na shari'a na kowane ɓangare yana karkashin kira al-mustaqim yace wal biya wa ghairihim fi na an amta alaihim kuma ambatan annabawa gaba ɗaya. shi ma an taƙaita a gurin amta alaihi domin annaba su ne na gaba-gaba a cikin amta alai da wanda suka biyo bayan su eh, shuhada siddiqina wasu shuhada wasu salihun duk sun shiga ciki yace wa zikr dawaiful kuffar kuma bacan daifofi bangare bangare na kafarai inda yace gairul maghdubi alaihim a kaga wannan duk yana cikin baya eh, ta kai dan haka duk kaman takaitacciyar bayani ne na al'kur'ani gaba ɗaya komai sai ka ɗan samu ɗan isharar sa a cikin fatiha shi yasa ta zama ummul qur'a an gane ta zama fatiha ta kitab yace khatima ga abin da malam zai cika mana da shi tafsirin suratul fatiha da shi yace umira bit ta'min inda khatimatul fatiha an yi umarni dan ka karanta fatiha ka ce amin an gane ko gairin magdubi alaihim waladhalin amin an gane shi za ka wani fara karatu na ta waje wani liman na karatu ya zo gurin ina huka na mina da ina huka na mina dalil sai ce amin da <laughs> sun ji dalil sai su dauka kawai an zo gurin da za a ce amin <laughs> ya ce to wannan abin da zai cika da shi ne ba liddu'a'i ana kawo ta ne liddu'a'in ladhi fiha saboda addu'a da ke cikin kalmar wa qauluka amin ismu fi'il fadinka amin ismu fi'il ismu fi'il shine abin da ke bada ma'anar fi'ili amma bai daukan tasarrufi irin da fi'ili kaman hayhata hayhata da sauransu yace to shi ma ismu fi'il al-amr bi ma'ana Allahumma stajib sa ya Allah ka amsa wakila huwa min asma'illahi wasu sun ce ga cikin sunayen Allah amma kun ga ba tabbatar da sunayen suna ga Allah sai da dalili sai an samu hadisi ya tabbatar da ambatan Allah da wannan suna ko alkur'ani aya ta ambata wa Allah wannan suna suna bai zama suna na Allah yace waya juzu fi maddul hamzati wa qasruha yana halatta ka ja hamza ka ce amin ka yi maddin bada irin da warshi ke yi kana kuma iya cin kasar ka ce a amin amin ana ita min jantan janyon nan yaɗin to nan arin da sukun ne an gane kana iya amin ko amin a gari kajarsu ta wannan kenan ya ce wala ya juzu tashidil bim ba a shaddada in ka shaddada mim koma ta kalma daban sai ta zama irin wala amin albayt alharama kaga na bi ma'ana qasidina sai ya zama ismul fa'il na amma ya ummu bi ma'ana da ya nufa to ka kace amin kuskure ne wasu zaka suna tai ba su sani ba to zaka da kaje mutum yana shadda yana amin to an yi kuskure ya sauya ma'ana gaba daya ya mai ita wata kalma da daban yace wal Amina fi salati al-ma'mum shine fa'il mana wanda za su ce amin a cikin sallah su ne alma'amumu mamu wanda ke bin liman idan liman ya ce gairil magdubi alaihim waladdallin sai mamu ya ce amin ke eh, kenan haka nan walfazzu alfazzu ne mai sallah shi kadai shine munfarid mutum yana sallasa shi kadai ya faci hasa sai amin dinsa tun nan bai ba mai masa amma ga liman shi yace wala dalil ba su ansa ba shi ko farzi munfarid ba mai ansa masa to zaka wadannan mahallin tafakin cewa mamuna fadin amin shi ma munfarid yana faɗin amin ila mahallin ikhtilaf mahallin ikhtilaf shine wal imamu idza sarra haka nan na uku daga cikin mahallin ittifaq liman idan ya karatu a buɗe tun da mamu ba sa jin karatunsa kamin ke wani dalil sai ce amin duka a buɗe to inda ake mahallin iktilaf shine iza jihar idan idan imam ya bayyana karatu yana karatu ya ce gairil magdubi alaihim waladdallin shin shi ma zai ce amin kafin Mamu musu bada ko ko shuru ne to wani sabari ne na malaban fikin an gane zo ce na ila ne limamu ta yutamma bihi ko idza kabbara fa kabbiru ko idza rakafa farka'u wa idza qala wala dallin fa qulu amin haka kuma na nan yace idza ammana al-imamu fa aminu idan liman yayi ta amini yace amin kuma ku ce amin kaga nan suka ce to ashe liman ma ya ce amin wasu ka ce a fasara idza amana idza balaga mawdi ati amin shine amana al-imam to da haka mahallin sabani daga littafin fiqh ko da iya komawa littafin fiqh ku duba ku ga maganganun malamai da hujjojin su wallahu ala wannan shine karshen abin da malai ka mana da cikin suratul fatiha idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu shiga abin da ya ka mana na suratul eh, baqara alhamdulillahi rabbil alamin mhm. karanta ta kasancewar istighfari mafita da kowace matsala idan mutum ya lizance shi kamar yadda ya tabbata a alƙur'ani da da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam malam shin ta yaya mutum zai lisanci istighfari shi tambaya ba ai musamman na zamta da zamta bai zama kowai shi na tare da kai an gane wanzu Allah sallallahu kamar Abdullahi bin Umar ya ce mun kasance mukan kirga masa istighfari a zama guda sai mu kirga masa istighfari 100 ana zaune kaga ba zaman ai istighfari akai ba ana zama ne ga tattaunawa wani abu ko karantar da su ko wani abu amma duk da haka bai rasa dama shi astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa tubu ilai to wannan shine lazamta istighfari idan kana tafiya a motarka kana astaghfirullah wa atubu ilai kana gurin sana'arka kana yawaita astaghfirullah wa atubu ilai haka nan kana gurin aikinka kana ina ne kana zaune baka komai astaghfirullah wa atubu ilai wannan shine lazamta shine ma dan kallon zamce istighfari Allah ya ba mu damar yin haka alhamdulillah alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an an <laughs> ما شاء الله الله يشتبه تمد على خير انسان لما انا ظلني سيبا يستاتي انتاسو اتنا ما يعوه